idan ya kasance kuɗi su ne ma'aun da za a iya tantance wanda ya cancance ya zama shugaba daga wanda bai cancanta ba to ko za a ɗauki ɗaruruwan shekaru ba tare da an sami shugaba na gari ba domin ko ya inganta a cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasabi sallam cewa wata rana manzon Allah yana zaune tare da sahabbansa sai wani mutum ya zo ya wuce a cikin shiga ta alfarma mawadaci yana cikin yanayi wanda kowa zai iya sha'awarsa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce me za ku ce game da wannan suka ce mutum ne mai daraja in yi magana za a saurare shi in ya nemi aure za a bashi sai manzon Allah ya shiru ya rabu da su can sai wani mutum ya zo ya wuce a cikin yanayi mummuna yana sanye da kaya ko daddu yana cikin talauci yana tafiya yana ta wasi irin wanda talakawa ke yi game da rayuwa ta yau da kullum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su me za ku ce game da wannan sai suka ce wannan mutum ne mara daraja cikin mutane in ya faɗa ba za a ji shi ba in ya nemi aure ba za a ba shi ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne kamar da kuka faɗa lalle ne in ya faɗa ba za a ji ba in ya nemi aure ba za a ba shi ba amma ku sani wannan mutumin ya fi irin wancan mawadacin cikin duniya alkhairi a wajen ubangiji subhanahu wataala ba mutum ɗari ba ba mutum dubu ba cikin wannan duniyar a zo a cika duniyar nan da ire-iren wancan mawadacin a ɗauko wannan talakan kwaya ɗaya wannan talakan ya fa khairi haka kuma akwai hadisi ingantacce wanda yazo daga manzo sallallahu alaihi wasallama wanda hadisi ne na kudusi cewa da wuta da aljanna kowace ta yi alfahari wuta ta yi alfahari da cewa ni dinnan ni ce wadda za a cika ni da mutane waɗanda suke jamfere mana masu mulki da isassu mawadata ita kuma aljanna ta yi alfahari da cewa ni ce wacce za a zuba talakawa a ciki na mana ba za ta cika ba ma amma dai za a zuba talakawa ne a cikinta Allah subhanahu wataala ce ku yi shiru dukan ku ni ne na halice ku ya Allah ubangiji ce wuta ke azaba ta ce na tanade ke ga wanda na so ke kuma aljanna rahama ta ce na tanade wanda ga wanda na so kuma alkawarin cika ku a kai kaina yake wannan hadisi yana nuna mana cewa mafi yawan mawadata da masu abin hannu da waɗanda suke iya zama shugabanni a cikin mutane mafi yawan su ƴan wuta ne idan mun fahimci wannan za mu gane cewa kuɗi su zama su ne ma'aunin da za a iya gane wane gari ne mai amana ne mai dattako ne shi ya cancanta ya shugabance mu wannan ba ma'auni ne ingantacce ba balma ma'auni ne da zai janyo barayi maciya amana su ɗare karagar mulki domin ko kuɗi a wannan zamanin namu a wannan ƙasar tamu da sauran ƙasashen duniya ma iya cewa dukiyar halal tana da matuƙar wahalar taruwa Ta ma mutane ba su san wannan ba abin da ya damu mutane a yanzu shine waye ya fi kuɗi ko ko waye ya fito a wata jam'iyya da tafi suna wannan daga janibin talakawa kenan amma abin da ake cewa delegate babu shakka delegate babu abin da suke dubawa game da cancanta a zaɓe sama da kuɗi zaben bana musamman zaben fadda gwani da aka yi a jam'iyyar APC ya zo da wani salo wanda ba a taba ganin irinsa ba inda aka rika fito da jakunkuna manya-manya daga cikin motoci da nufin cewa kuɗi ne da za a wato korabar domin a zaɓi wani ɗan takara. Assalamu alaikum jama'a. ina muku fatan alkhairi dan Allah jama'a ga tsaga su da kyau ga wannan bidiyon ga gani kuma kai kai makanka adalci da kanka shi jama'a wanda da ke wannan mako don kuɗin ka diba ga cikin mata da aka wasu kuma ka diba ga cikin jikunan da suke an yi su ne saboda only delegate kaɗai su zaɓe shi shi jama'a kana tunanin cewa wanda ya ɗauki wannan don kuɗin ya bada zai maka adalci This gift is for one person at Nakubala's party. Aoje, yo. a to tún di only one person at Gbójú Bọ́lá's party alájà rúkà sọ ansọ lẹ́mọ̀ bọ́ sọ̀gbà ní kí ló dé ó lọ lọ́dún kan bọ́ lọ́dún kan bọ́ kò lè jábọ́. ẹgbẹ́ òde ẹ̀jẹ̀ wà lọ́wọ́. idan haka Najeriya ta koma to tabbas kamar da na ambata muku gyaruwar kasar mu Najeriya abu ne mai matukar wahala abin da ya kamata kasar mu Najeriya ta gina akai a irin yanayin da take ciki yanayin da ta'addanci yayi yawa rikicin kabilanci da na addini suna ta dullo kai cikin kasar yan bandiga barayi duka sun addabi kasar mu Najeriya kyautuwa ya samu wani shugaba mai gaskiya mai amana mai hakuri mai juriya mai karfi wanda yake da dattako da hangen nesa mai wadatacciyar lafiya wanda kuma yake da kuruciya bai yi tsufan da ba zai iya ainihin wato ko gudanar da sha'anin mulki ba a irin wannan yanayin muna buƙatar shugaban da zai tsamo al'ummar arewacin Najeriya da kudancin Najeriya daga barazanar da suke fuskanta na keta Najeriya gida biyu na'am wanda aka zabo a jam'iyyar APC yana da ra'ayin raba Najeriya domin a ce wasa bai yarda a ce Najeriya ta zama ƙasa ɗaya ba ce. kamar da wata jarida ta bayyana tsohuwar jarida ce da aka banciko a inda wannan bawan Allah ya fito yake cewa bai yadda a ce Najeriya kudu da arewa su zama ƙasa ɗaya ba. Wahala o. Wahala be like APC flag. Idan muka duba wannan bidiyon za mu ga cewa ɗan takarar jam'iyyar APC ne Bola Ahmad Tinubu a lokacin da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake danka masa tutar takarar jam'iyyar APC gashi nan ya miƙa hannu da niyyar riƙe amma bai ci nasarar riƙewa ba. Ku kula da hoton da kyau, ku kula da wannan bidiyo da kyau. Ku dubi yadda aka tallafo hannun Bola Tinubu kun gani sai da aka tallafo hannunsa aka liƙa jikin tutar shi kuma Buhari ya riƙe ɗaya hannun. kamar ka ce dai ɗaya hannayen wato hannayen duka biyu ba za su iya riƙe tutar ba kun gani an ɗago hannunsa an liƙa jikin tutar. Babu shakka muna son Bola Ahmad Tinubu a matsayinsa na musulmi. Kuma wani alfahari cewa duka 'yan takararmu da suka fito a dukkan jam'iyyun guda uku musulmai ne. A yanzu ba mu da wani ɗan takara a manyan jam'iyyu da ake da su kwaya uku nan wanda ba musulmi ba. Da wannan muke cewa lallai lallai ne Bola Ahmed Tinubu ya cancanta mu zaɓe shi ta fuskar kasancewarsa musulmi kamar yadda Kwankwaso ya cancanta Alhaji Atiku Abubakar ya cancanta sai dai kuma idan aka samu mutum uku da suka cancanta sai a ƙara rairayo wanda ya fa cancanta sai a zaɓa zaben shugaba wanda ba shi da lafiya ko wanda ya tsufa tukub kuskure ne babba al'umma za ta tafka a irin wannan kasar tamu Najeriya wannan abu da muka ambata shine ra'ayin da yawa daga cikin ƴan kasar mu Najeriya suna ganin cewar bai dace a ce mutumin da ba shi da lafiya ko wanda ya tsufa tukub ya zo shugabanci Najeriya ba domin mun kwatanta mulkin tsofaffi mun gani haka marasa lafiya Alhaji Umar Musa ‘yar Aduwa ya ɗauko manufofi masu yawa kuma mutum ne adali amma kasancewar yana fama da rashin lafiya bai ci nasarar abin da ya nufata ba. Muhammadu Buhari shi ma yana cikin adalan shugabanni waɗanda ma ake ganin shi ne akan gaba amma kuma shekaru sun gangara ga rashin lafiya ya yi fama da ita wasu suna ganin wannan ne ya tasiri wajen maƙiya suka ci nasara a kansa bai iya cimma wato burinsa ba na ga ya gyara kasar mu Najeriya da haka suke ganin a irin wannan yanayin kyautuwa a samu wani matashi mai jini a jika wanda yake lafiyayye ko da ku a ce ba yaro bane ba dattijo ne to amma yana zama yana ya kasance yana da ainihin wato ko wadatacciyar lafiya yayin da wasu kuma a gefe ɗaya suke ganin ba haka bane ba suna ganin a kaf ɗin 'yan takarar Najeriya a yanzu babu wanda ya cancanci shugabanci irin Bola Ahmad Tinubu kasancewar gwamna ne wanda ya ya shugabanci jihar Lagos tsawon lokaci ko mutum ne da aka san shi da san al'umma da kokarin haɗa kan mutane domin a zauna lafiya tsakanin 'yan kudu da 'yan arewa a wasu tarurruka da ya gayyata duk da kasancewar wasu daga cikin 'yan arewa suna ganin cewa wannan abu ba haka yake ba to amma dai waɗanda suke son Bola Ahmad Tinubu ya ɗare mulki suna ganin cewa kamar shi ne zai kawo gyara sai dai wancan batu da muka ambata na ainihin yunkurinsa na raba Najeriya ba mu ji ya ambaci wannan a cikin ajandarsa ba idan ya zama shugaban ƙasa a wannan lokacin saɓanin wancan lokaci domin kwaɗan adam yana iya canja ra'ayi daga lokaci ba bayan lokaci wannan shine halin da muke ciki to amma mu daga bangaren mu abin da zamu ce shine duka yan takarar namu guda uku namu ne musulmai ne addini ya haɗa mu muna alfahari da su kuma kowanne daga cikin su muna fata Allah ya zaba mana wanda ya fi cancanta ba wanda muke ki a ciki akan kansa sai dai dama ai duk inda aka samu waɗanda suka cancanta sai an samu wanda ya fi cancanta to amma duk da haka ba mu da ta cewa domin mun gwada a baya mun zaɓi namun mun ga kuma abin da ya biyo baya da haka mun bar wa Allah zabi ya ubangiji wanda ya fi alkhairi a cikin mutum ukun nan ka zaba mana ya Allah ka zaba mana shugaba na gari kai in ma da wata jam'iyya wacce ta fitar da dan takara wacce ba waɗannan ba in a can mafi alkhairi yake ya ubangiji Allah ka zaɓa mana wannan shine abin da zamu ci to bayan wannan muna tafi da jawabin shugaban kungiyar gamayyar Arewa sura Ashir Sharif game da abin da yake faruwa a jihar Ondo inda aka yi mai kan uwa da wabi akan al'ummar arewacin Najeriya mazauna kudu din aka yi musu kisan gilla duk da kasancewar ana zargin waɗanda suka yi wannan sun yi ne da nufin ɗaukar fansar abin da aka yi na kai hari akan wasu masabota a coci inda Nasura din ya barranta al'ummar arewacin Najeriya daga wancan hari ya kuma tuhumi waɗanda suke alakanta abin da 'yan arewa da cewar ba su kyauta ba ya ma nemi gwamnatin tarayya lallai ne da ta kama su domin suna so su tada hatsaniya game da abin da ba su da hujja a kai dangane da magana wani abu da ya faru a ita wannan kuma coci inda aka je aka saka bam a kashe mutane abu ne na abin Allah wadai kuma ba ma goyon bayan duk wani kowane irin fafutuka ce da za a ce za a amfani da makami ko wasu abubuwa na rashin kyauta a kashe mutane da ba su gani ba kuma su shugabannin yaraba da suka fito daga yin wannan abin wasu suka fito suka fara nuna cewar wai mutan arewa ne suka yi musu wannan abin zalunci ne kuma bai kamata gwamnatin tarayya ta kyale su ba domin gashi daga maganganunsu yanzu an ji an farma mutan arewa a cikin wannan jiha a wasu gurare wannan fa abin da ake yi a najeriya idan fa hukuma fa ta yi tsaye fa zai faru guza kasar nan a ce kowane mutum ya tashi sai ya farawa mutanen arewa saboda kurin shi mutumin arewa ba shi da shugaba da yake kishinsa duk wani shugaba na siyasa arewa sai ka cire illa nadiran ne suke iya tsayawa mutumin arewa lokacin da yake bukatar taimakon shugabanninsa a iya inda suke neman mutumin arewa shine lokacin da suke neman ƙuri'a tasa to ya kamata talakawa na arewa su tsaya su sa idansu su buɗe idansu su kula da abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan kar su je zaɓi wani mutum wai dan kawai ana cewa wai shi ɗan arewa ne da ka zaɓi ɗan arewan da bai kishin ka bai damu da kai ba gara ka kyale mutumin kudin mai shugaban ƙasa in ya so in ka tashi neman haƙƙinka ka neman haƙƙinka amma yanzu duk wani abin da mutanen arewa muka yi ta yi muka kawo shugaba buhari gashi gwamnatin ta ta zo ta ƙare banda baƙin jini da masifa da karkashe mu a kashe mu a arewa a kashe mu a kudancin najeriya ba abin da ake mana to yanzu siyasa ta dawo an zuwa za a fara ɗauko kawai kowane mutumin arewa a ce a ga wani arewa ne a zaɓe shi a zaɓe shi to me amfanin ka zaɓi mutumin da bai san kimar ka bai san bai kishin ka bai kishin dukiyar ka bai kishin ranka bai kishin addinin ka me amfanin sa wannan a gaba dan kurin yana cewa wai dan yankin ka ne shi yanzu bai isi wannan gwamnonin namu darasi ba kun yadda kun ma nuna cewa kun yadda kun mika mulki ga mutanen kudu amma gashi daga samun wani abu ba wanda ya fito da rahoton waye waye ya janyo aka yi wannan abu amma an jan fara kashe mutan arewa a jihar Ogun kuma babu wanda ya fito yi magana kawo yanzu da aka yi cewa an farmaki mutan arewa a yankunan ba wanda ya fito yi magana amma sun iya fito su yi Allah wadai da abin da aka yi da farko wanda mu mun yi Allah wadai da shi so da haka mutan arewa su nutsu su bude idan su duk mutumin da za su zaɓa ko dan arewa ne sai wanda suna da yakinin cewar wannan ya damu da mu saboda abu kaza ya samu mutanen arewa ya tsaya tare da su lokaci kaza abu ya samu da mutanen arewa mazauna wani yanki a kudancin najeriya ya je ya jajanta musu ko ya taimaka musu ba kurin wanda duk abin da ya shafi mutumin kudu shine ya dame shi ba a mutumin kudu ce kuri a gurinsa sannan kai ka zo kai ta ido kana rigima wannan haka yake kuma ma a jiya mun bayyana cewa duk mutumin da ya nuna cewa baya kishin arewa ko yana zagon ƙasa ga 'yan arewa kada a kuskura a zaɓe shi amma game da abin da waɗancan suke yi wato 'yan kudu na cewa wai 'yan arewa ne suka kai hari akan wato ko waccan coci ina neman da su kawo mana hujja ko dalili da yake tabbatar da cewa 'yan arewacin najeriya ne suka yi wancan ta'addancin duk mutumin da ya da'awar cewa an yi kai hari wani guri ko an aikata wani ta'addanci wane ne yake da laifi ba wai tuhuma yake ko wani abu ba babu shakka yana buƙatar na ɗaya da ya kawo hujja idan bai kawo ba yana buƙatar a ladatar da shi balma waɗanda aka yi wa ƙazafi suna da hujjar da za su iya kai shi kotu a karɓar musu haƙƙinsu domin ƙazafi abu ne mai muni wanda addini bai yarda da shi ba dokar ƙasa ma sannan dokar ƙasa ita ma bata ta yarda da shi ba al'ummar arewacin najeriya al'umma ce da aka jima ana zaluntar ta ana kashe mutanen arewa ana kashe malaman su da manyansu amma har yanzu ba a taɓa ganin sun yi gangami sun ce za su wuce akan wani ba duk inda ka samu wani ɗan ta'adda a arewacin najeriya zaka samu ta'addancin nasa ya fi ƙarfi ya fi ƙarewa akan 'yan arewa din ba akan 'yan kudu ba dan me dan wani abu ya faru a yankin su za a zo a rika kokarin jingina wa 'yan arewacin Najeriya cewa su suka yi wannan aika-aika. Tare fa da cewa mun ga sojan gonan 'yan ta'adda an kama shi ɗan kabilar Ibo ne yana magana irin ta Fulani da sunan cewa shi dan fulani ne yana yin garkuwa da mutane to kaga ko idan wannan ita ce dabi'ar su si shigar fulani si magana irin ta fulani lallai ne za a iya yin tuhuma game da wancan hari ko da an ga wasu sun zo sanye da kayan fulani sun yi abu irin wanda fulani suke yana da kyau a yi bincike a diddigi a tabbatar fulanin ne idan kuma ba a samu wannan ba dan me za a yi kokari a alakanta da su bayan an san cewa yan kudancin Najeriya din sun kware sosai wajen yin ɓadda kama su yi sojan gona ga 'yan ta'adda su fito da sunan wani ɗan ta'adda na arewa ko kuma da sunan wani bafulatani ko wani bahaushe kawai don su shafa wa 'yan arewacin Najeriya kashin kaji babu abin da zamu faɗa game da duk wani azzalimi wanda yake zubda jinanin al'umma sawa'un al'ummar nan yan arewa ne ko yan kudu ne musulmai ne ko kiristoci duk wanda yake kashe mutane ba da haƙƙi ba muna roƙon Allah ya gaggauta ɗaukar mataki a kansa da kansa domin ba ma goyon bayan zubda jini ba ma goyon bayan hatsaniya babu abin da muke so ƙasar mu Najeriya ta zama sama da ta zama ƙasa mai cikakken tattalin arziki ƙasa wacce take da yalwataccen zaman lafiya ƙasar da za a rika nuna ta a duniya ana bada misali da ita wajen haɓakar tattalin arziki da ƙoshin zaman lafiya ya ubangiji ka zaɓa mana shugabanni na gari kai mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh